hatsarin da yake tattare da shaye-shaye da tasirin ta'amali da kwayoyi a kan ɗan adam da al'umma gaba ɗaya godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin buwayayyen littafinsa mai girma yake cewa wala tulku bi aidikum ila tahluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ma'ana kada ku jefa kawunanku a cikin halaka ku kyautata domin lallai allah yana son masu kyautatawa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidar cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu muhammad bawan allah ne kuma manzansa ya ubangiji ka yi masa salati da aminci da albarka shi da alayensa da sahabbansa da duk wanda ya bi turba ta su cikin kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai da hankali ne allah maɗaukakin sarki ya bambance ɗan adam da sauran halittunsa saboda hankali ne aka ɗaura wa bawa ta kilifi kuma shine harsashen tunani da lura da ta dabburi lallai allah maɗaukakin sarki ya zargi mutanen da suka wofintar da ni'imar hankali ba tare da sun bashi haƙƙinsa kamar yadda ya kamata ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa afala ta'qilun shin ba za ku yi aiki da hankali ba ne a wani wurin kuma yana cewa afala ta tafakkarun shin ba za ku yi tunani ba ne a wani wurin kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma ya ha illal alimun ma'ana babu masu hankalta da ita sai masana yana kuma faɗi a wani wuri cewa kad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun ma'ana lalle mun bayyana muku ayoyinmu ko za ku hankalta a wani wurin kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna fi zalika la'ayati lu'ulun nuha lalle a cikin wannan abu akwai ayoyi ga masu hankali Allah ya ƙara haskaka kabarin Imam Hassan al-Basri a ruwaito yana cewa da a ce ana sayar da hankali da mutane sun sanya shi da tsada saboda haka ina mamakin mutumin da yake sanya kudinsa ya saya abin da zai bata masa hankali saboda babban matsayin da addinin musulunci ya baiwa hankali da tunani ne shari'ar musulunci ta katange hankali da wasu abubuwa da za su bashi kariya sai aka haramta duk wani abu da zai cutar da hankali kuma ko kuma ya yi masa ritaya daga aiki addinin musulunci ya hana wato cutar da hankali ta kowane hanya da duk wani abu da zai hana dan adam yin tunani ko ya hana shi riskan abubuwa a yadda suke a hakikaninsu allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytani fashtanibuhu la'allakum tuflihun ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani da allah shi fa shan kayan maye da wasannin caca da karfafa wasu duwatsu domin yanka dabbobi saboda bautan gumakan da kuke yi da daukan kibau da duwatsu da kuma wato ko ganyayyaki domin sanin wani abu na gaibi duka waɗannan abubuwa ne masu muni matuƙa da zukata suke kullewa abubuwa ne kawai da shaidan yake ƙawata wa mai aikata su saboda haka ku bari domin ku samu kyakkyawar rayuwa a gidan duniya a lahira kuma ku rabauta da ni'imar aljanna idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wa sahabbansa masu daraja Allah ya kara musu yarda mu baya'a yakan ce masu ina yi muku mu baya'a ne akan kada ku kuskura ku hada da Allah da wani a wajen bauta kada kuma ku kashe ran da Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba kada kuma ku yi zina kada ku yi sata kada kuma ku sha kowane irin abu mai sanya maye a nan manzan allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi kada ku sha kowane irin abu mai sanya maye lallai wannan sigar ta game dukkan wani abu mai sanya maye ko da kuwa da wani suna ake kiran shi saboda haka duk wani abu da yake gusar da hankali shin shansa ake yi ko shaka ko kuma ana shigar da shi ta hanyar allura to ko hukuncinsa daidai yake da hukuncin giya lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya wata tabbatacciyar ka'ida da ta wato da ba ta sauyawa da sauyawan zamani ko sauyawan lokaci ko kuma sauyawan wuri da yanayi ko sauyawan mutane wannan ka'ida ta bayyana sifar giya da take cewa da wato sifar da giya take da shi kai ma duk wani abu da wato mai sanya maye sifan ta shige shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wani abu mai sanya maye giya ne kuma dukkan wani abu mai sanya maye haramun ne kuma duk wani abu duk wanda ya sha giya a duniya to kuwa idan bai tuba ba ba kuwa zai sha giyan lahira ba da haka ne za mu gada cewa lallai giya suna ne da ya game duk wani abu da yake sanya maye ko da kuwa da wani irin suna ake kiransa shin ruwa-ruwa yake ko kuma busasshe muddin dai ma'anar haramcin wadda ne maye ya tabbata a cikinsa to kuwa ko shakka babu sunansa giya mai tsira da aminci yana cewa abinda mai yawansa ya sanya maye to kaɗan ɗinsa ma ya haramta a wani wurin kuma sallallahu alaihi wasallama yana cewa da sannu wasu mutane a cikin al'umma ta za su sha giya amma suna kiranta ba da sunanta ba saboda a tsananta azaba ga duk wanda ya kusanci giya a matsayin mai shanta ko mai sayar da ita ko mai sana'anta ta ne annabin mu sallallahu alaihi wasallama yake cewa allah ya la'anci giya da mai shan giya da mai sayar da giya da mai siyanta da mai tatsa giya da kuma wanda ake tatsewa da mai dakwanta da kuma wanda yake ake yin masa dakon a wani wurin kuma yana cewa duk wanda ya yi imani da allah da ranar lahira to kada ya zauna a teburin da ake shan giya a kansa lallai addinin musulunci ya haramta shan giya wato da duk wani abu masu da kuma masu abubuwa masu sanya maye ne saboda ya baiwa ɗan adam kariya a karan kansa ya kuma baiwa al'umma kariya domin cuta da halakar da suke aukawa mai shaye-shaye sukan yi tasiri mai muni a rayuwar zamantakewan al'umma giya tana gusar da hankali tana kuma tafiyar da kwarjin da mutunci tana kuma yin ɗaiɗai da rayuwa lallai sai na abubakar allah ya ƙara masa yarda ya haramta wa kansa shan giya bai taɓa sha ba ko da kuwa a zamanin jahiliya ne dalilinsa kuwa ya ci ne wata rana ya zo wucewa sai ya ga wani mashayi yana sanya hannunsa a cikin bayan gida yana kaiwa bakinsa idan wari ya nushe shi sai ya kawar da hannunsa daga nan sai saidina abubakar ya ce lallai wannan mutumin bai san abin da yake yi ba sai kuwa saidina abubakar ya sha alwashin haramtawa kansa shan giya bayani ya zo a cikin ruwaya cewa an tambaye shi allah ya ƙara yarda da shi a bayanarsa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama cewa shin ka taɓa shan giya a zamanin jahiliya sai ya ce allah ya yi mini tsari sai aka ce saboda mene sai ya ce ina kiyaye mutunci da kuma natsuwa na domin duk wanda ya sha giya to kuwa ya tozartar da mutuncinsa da natsuwarsa sai wannan labari ya isa wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai kuwa ya ce lallai abubakar ya faɗi gaskiya lallai abubakar ya faɗi gaskiya babu shakka abubuwan da ake gani a ƙasa suna tabbatar da cewa lallai shan kayan maye-maye suna yin sanadiyar rushewar gida da tozartarsa suna kuma zamowa wasilar da za su tunkuɗa iyalai zuwa ga aikata miyagun laifuffuka suna kuma kawar da kyawawan ɗabi'u da mutuntaka a tare da mai shan su kuma hakan ne yake kaiwa zuwa ga samun munanan ɗabi'u a cikin al'umma irin su neman mata da yawaita sake-sake tsakanin ma'aurata da rusa gidaje da dangogi sannan kuma hakan yakan haifar da yaduwar laifuffuka mabambanta irin su sace-sace da kisan kai da fyaɗe saboda shi mashayi baya tunanin abubuwan da aikinsa zai iya haifarwa baya kallon su ko sakamakon abin da aikin shi zai iya haifarwa babu abin da ya dame shi sai dai kawai ya sami kayan maye ta kowace irin hanya yaƙe-yaƙe nawa ne shan ƙwayoyi suka yi sanadiyan aukuwarsu mawadata nawa ne ƙwaya ta yi sanadin talaucinsu masu lafiya nawa ne ta jefa lafiyarsu cikin garari masu girma da daraja nawa ne ƙwayoyi suka wulaƙanta su shugabanni nawa ne ta ƙasƙantar da su sau nawa ƙwaya ta yi sanadiyar rabuwar miji da mata sau nawa ta gadarwa masu shanta da nadama da cizon yatsa bala'o'i da masifu nawa ne ta jawo wa masu shanta lallai ita ce asalin ɗaukacin zunubai kuma mabudin dukkan shari kamar yadda ya zo a wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sayidina abu darda'i allah ya ƙara yarda da shi a inda yake cewa kada ka soma ka sha giya saboda ita ce mabudin dukkan shari a ruwaito daga sayyidina usman ibn affan allah ya ƙara yarda da shi yana cewa ku nisanci giya domin lallai ita giya ita ce umul haba'isi lallai yawan shaye-shaye babban dalili ne na gurɓacewar tarbiyya da taɓarɓarewar ilimi da ɗabi'u da kuma durƙusar da rayuwar zamantakewa da tattalin arziki bugu da ƙari su ne dalilan faruwar cututtuka na jiki da ma na taɓin hankali irin su damuwa da ɓacin rai da rashin kwanciyar hankali da rashin natsuwa da tabuwar kwakwalwa da yawan mantuwa da nesantar mutane da karayar gwiwa da rashin jin daɗi da sauransu cikin cututtukan da suke da jibi da hauka waɗanda faruwarsu zai wajabta mana jajircewa wajen ƙalubalantar wannan hatsari da yake fata-fata da al'umma lallai dulmiyar da matasa a cikin hanyar shaye-shaye yana nufin dulmiyar da ƙasa ce gaba ɗayanta shigar da rauni ne a cikin ɓangarorin da take da ƙarfi kuma rusa nagartattun ɗabi'u da kyawawan al'adu ne babban abin da zai sanya mu gane irin girman hatsarin shaye-shaye shine idan muka kalli wanda ya fada tarkon shaye-shaye ya kuma ɗanɗani gubar da ke ciki cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yake sauyawa daga cikakken mutum zuwa wata halitta mai tsananin hatsari zai iya yin sata zai iya yin kisan kai zai iya sayar da addininsa akan hanyarsa ta neman abin da zai natsar masa da jijiyoyinsa a wani yanayi mai kama da hauka wannan kawai ya isa ya sanya a tashi tsaye domin a ba mashayi kariya daga sharrin kansa a kuma baiwa iyalansa da al'ummansa gaba ɗayansu kariya daga sharrinsa lallai akwai matuƙar buƙatan kowa daga cikinmu ya sauke nauyin da yake a kansa wajen kula da matasanmu da 'ya'yanmu kowa a matsayin da yake a kai fara tun daga gida da irin rawar da gida yake takawa wajen tarbiyya zuwa ƙananan makarantu da jami'o'i da wuraren karantarwa da ma hukumomi na addini da kafafen yada labarai mabambanta gudun kada mu sallama 'ya'yanmu a hannun shaye-shaye lallai hatsari kam ya riga ya tunkaro mu kuma kwakwalen 'ya'yanmu da lafiyar jikunansu da zukatansu da abin da suka mallaka na dukiyoyi yake son ya lalata ya kuma ɗaiɗai da su saboda haka ku zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu raini nagartacciyar al'umma da take da kyawawan ɗabi'u take kuma da ikon ci gaba da al'ummanta suke kuma iya daskan haƙiƙanin hatsarurrukan da suke kewaye da su wannan kenan ina roƙon allah mai girma da ɗaukaka ya gafarta mini ni da ku baki ɗaya godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai tsira da aminci su tabbata ga cikamakin annabawansa da manzanninsa shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa ya'yan uwana musulmai a daidai wannan lokacin da aka fara bikin mako na daidaita amfani da ruwa a wannan shekara da muke ciki muna ƙara tunatarwa kawunanmu muhimmancin ni'imar ruwa da allah subhanahu wa ta'ala mana lallai ruwa na cikin manyan ni'imomin da allah maɗaukakin sarki ya yi mana lallai ruwa shine asalin rayuwa kuma shine asalin kowane rayayye kuma shine mafi girma hanyoyin haɓaka tattalin arziki da bunƙasar albarkatu allah mai girma yana cewa waje minal ma'i kulla shay'in hai ma'ana daga ruwa ne muka samar da rayuwa a cikin komai a wani wurin kuma maɗaukakin sarki yana cewa وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بحيج ma'ana za a ga ƙasa a bushe ƙandas amma da zaran mun saukar da ruwa sai rayuwa ta kukkutsa cikinta ta ko'ina sai ta ƙaru ta yi tudu sakamakon ruwa da iska da suka shige ta sai ta fitar da tsirrai iri-iri masu birge masu gani idan inda kyawanta kyakkyawansu yake jan hankali yake kuma sanya farin ciki lallai addinin musulunci ya muhimmanta girman ni'imar da ruwa yake da shi ya kuma bayar da umarni a kyautata a ta'amuli da shi ya kuma kwadaitar da yin daidaito wajen amfani da shi ya kuma sanya yin barna da ruwa a matsayin wani nau'i ne cikin nau'o'in zalunci da wuce gona da iri cikin abin da yake haƙƙi ne na wasu wani daga cikin sahabbai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya koyi yadda ake yin alwala daga gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa yadda ake alwala ana wanke gaɓoɓi uku sau uku uku sannan ya ce wannan shine alwala duk wanda ya yi a kan haka to kuwa ya munana ko kuma ya wuce gona da iri ko kuma ya yi zalunci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta kusa da sayid nasa a dubna abi waqqas Allah ya ƙara yarda da shi yana alwala sai ya ce wane irin barra ne haka ya sa'ad sai ya ce shin a cikin alwala akwai wani abu sunan shi barna ya manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwarai kuwa ko da kuwa kana bakin kogi ne mai gudana lallai addinin musulunci yana kallon ruwa a matsayin arziki ne na al'umma da mutuntaka kowa yana da haƙƙi a cikinsa kada a haramta wa kowa amfana da shi saboda haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane suna tarayya a cikin abubuwa guda uku ruwa da wurin kiwo da wuta saboda muhimmancin da annabin sallallahu alaihi wasallama yake baiwa ruwa ne yake cewa duk wanda ya haƙa rijiya to ko babu wata halitta da take da hanta wato mutum ko aljani ko tsuntsu da zai sha ruwan ciki ba ce allah ya ba shi ladan hakan a ranar alkiyama manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa akwai abubuwa guda bakwai da ladansu suke bin bawa har bayan rasuwansa yana cikin kabarinsa wanda ya karantar da ilimi ko ya jawo teku ko ya haƙa rijiya ko ya dasa dabino ko ya gina masallaci ko ya gadar da alƙur'ani ko ya bar yaron da zai nema masa gafara bayan rasuwarsa a ƙarshe lallai muna ƙara tabbatar da cewa gurɓata ruwa ko yin ɓarna da shi ko rashin kiyaye shi nau'i ne daga cikin nau'o'in barna da allah maɗaukakin sarki ya hana a inda yake cewa wala tufsidu fil ardi da islahiha ma'ana kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta kowane ɗigo na ruwa daidai yake da rayuwa kamar yadda yake a matsayin dukiya mai zaman kansa rasa ruwa ko yin barna da shi yana nufin salwantar da arzikin al'umma wanda wajibi ne a kiyaye shi saboda haka ne gaba ɗayanmu mu gode wa allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imar da ya mana ta ruwa ta hanyar kiyaye ruwan domin godiya a kan ni'ima sanadi ne na dawwamar ni'imar da kuma karuwarta allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ma'ana ku tuna lokacin da ubangijinku ya yi shelan cewa lallai idan kuka gode to kuwa tabbas zan ƙara muku muna roƙonka ya ubangiji ka kare mana ƙasashenmu da al'ummarmu da matasanmu da sojojinmu da 'yan sandanmu da dukkan arzikin da ka yi mana ka kiyaye mu daga barin dukkan sharri da abubuwan ki a ko'ina allahumma amin